a rahoton da ta fitar a farkon makon nan ne kungiyar reporters san frontier ta ce hukumomi da 'yan ta'adda a yankin sahel sun hura wa 'yan jarida wuta inda ba da labarin abin da ya shafi tashin hankalin da ake fuskanta a sahel ke ƙara zama wani abu mai matuƙar wuya ga manema labarai abin da ke nufin yankin na fuskantar barazanar zama wurin da ya fi ko ina toshe hanyoyin samun labarai a baki ɗayan nahiyar afirka Malam Bubakar Jallo shine wakilin wannan kungiya a nan Nijar. Kaga daya akwai 'yan ta'adda akwai 'yan hushi daga makami idan su gamu da su suna iya hallaka su kuma wani bi suna gankuwa da su don su nemi a ba da kuɗi sannan su sako su kuma wancan bangaren ma'ikwanta na ƙasashenmu su kansu ba su bari a nemi labari yadda ya kamata tunda yanzu kaga akwai yankuna yankuna inda adda kwai rashin tsaron nan idan aka kama dan jarida can wajen ba da tare da rakiya ba 'yan sanda ana iya ɗaukar shi kamar wato wani mai dahama 'yan ta'adda kuma sai ya zamanto yau idan ma kana so ka ba da labari bisa tashin hankalin da ke wakana tsakanin jihohinmu sai ka tsaya ka ji abin da gwamnati ya faɗa ko da kana da labari tabbatacce cibiyar 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse a ta bakin sakataren yada labaranta suleiman umaru bura na cewa ba wata tantama game da bayanan rahoton na rsf yana mai jaddada cewa fakat ne 'yan jarida na fama da matsin lamba a yankin sahel shugabanninmu suna tsarguwa a cewa aka yi shi da ya samu eh, lambas halake ya samun labaru da su don ka irin wannan abubuwa ne wanda ko a cikin yanayi na demokrasiya shugabanni bisa ganiya yanayi ne muke ciki na tashi hankali. Kungiyar ta gargaɗi gwamnatocin ƙasashen wannan yanki su sake tunani dangane da mummunar fahimtar da suke yi wa aikin jarida kasancewarsa ɗaya daga cikin ginshiƙen samar da zaman lafiyar al'umma. ta tambaya ta ce gaskiya ya kamata ma'ikonta su yi tsari don saboda masu neman labari su rika zuwa suna neman labari hankali kwance kuma suna hwata idan an kama ɗan jarida ma'ikonta su yi ƙoƙari su biyo hanyoyi wanda ya kamata don saboda a sako shi Eh, nan da nan da wannan masu neman labari a ƙara musu horo yadda za su kiyayewa idan suna cikin yankunoni wanda da kai tashi hankali ya kamata idan yanki baya da kyau wato kai dan rahoto idan ka je ya kamata ka san in ka ga abu kaza ya kamata ka yi wannan matsala ta toye yancin aikin jarida a yankin sahel abu ne da ya fi tsananta a ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin soja kuma ke fama da matsalolin tsaro lamari na baya-baya shine wanda ya wakana a burkina faso inda hukumomi suka kori wakilan wasu kafafen kasar faransa saboda zargin saba ka'idodin aiki a nan Nijar kasar demokradiyya rike labarin abubuwan da ke wakana a fagen naga ko kuma bayar da shi a kunshe na daga cikin matsalolin da 'yan jarida ke fama da su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar